يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حقيقة مقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أتيك بدا كراتم من تفسير أولنا مسلاتي نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو الحميد ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da goma sha bakwai ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwa. a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun tafiyar a inda muka tsaya a wancan shekara muna nan a cikin suratu zukro kuma za mu taki daga ayata arba'in da shida haka ne mai Allah ta ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون الله تعالى يتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيقو النبي موسى دا آيوين ما سيوا إلى فرعون وملئه zuwa ga fir'auna da shi da manyan mutanensa har ma da faƙala inni rasulu rabbil alamin lokacin da annabi musa ya je ya samu fir'auna da mutanensa sai ya ce lalle ni manzo ne na musamman wato manzon ubangijin halittu ne gaba ɗaya kuma ya aiko ni da ayoyi daban-daban falama ja'ahum bi ayatina lokacin da ya zo musu da ayoyinmu idahum minha yathaqun sai ga sunan suna dariya maimakon su yi imani da ayoyin Allah ko su yi la'akari da ayoyin Allah sai suka wayi gari suna masu dariya ya kulu ta'ala anan Allah ta'ala yana ambata mana mukbiran an abdihi wa rasulihi yana ba mu labarin bawansa kuma annabinsa mai daraja manzon Allah annabi Musa alaihi salam annahu yafta'asahu ila fir'auna wa mala'i. Allah ya tayar da shi ya aike shi zuwa ga Fir'auna da mutanensa min umara musamman sarakunan da suke karkashinsa wal wuzara da ministocin da suke karkashinsa wal da kwamandodin da suke karkashinsa wal atba ra'aya da kuma ainihin sauran talakawa ko matalauta waɗanda suke karkashin fir'auna min al wa bani isra'il daga kabilu daban-daban kibtawa ne bani isra'ila ne da sauransu yad'uhum ila ibadatillah ya kiraye su zuwa ga bautan Allah adahu la sharika wanda yake shi kadai ne baki da abokin tarayya wa yanhahum an ibadati ma siwa kuma ya hana su bautan wani Allah wa annahu a ayatin izama Allah ta'ala ya aike shi da ayoyi masu girma bayan ya tabbatar da tauhidi da kuma kaɗaitakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya aike shi da ayoyi manya-manya ka yadihi wa ata kamar hannunsa wanda yake haske da sandansa wanda yake jujjuyawa yadda ya ga dama wa ma ursila ma'ahu min tufan ga kuma ruwan tufana wal jara ga waɗansu fari na bala'i wal qummal ga ƙwarƙwata su ma na bala'i saboda jarraba wadda fade ga kwaɗi wadda ga jini wa min naqti dhuru'i wal anfusi ga kuma tawaya na 'ya'yan itace da kuma rayuka wa samara da kayan marmari wa ma hadha kullihi tare da waɗannan gaba ɗaya istakbaru an ittiba'iha sai suka yi girman kai ga barin bin ayoyin Allah wal inqiyadi laha ba su miƙa wuya ga ayoyin Allah ba wa kazabuha suka karyata ayoyin Allah wa sakiru minha suka yi izgili da ayoyin Allah wa dahiqu mimman a biha kuma suka yi dariya daga wanda ya zo musu da waɗannan ayoyi shine Allah ta'ala ce, wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min uktiha wa ma nurihim من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وما نريهم من آية الله تعالى يتبع مقدام وتا آية با إلا هي أكبر من أختها face ta fi ‘yar uwarta girma, jimala na aka kawo aya suka zo suka ɗan miƙa wuya saboda yaudara, aka janye ayan aka sake kawo wata, to wanda take biyo baya ta fi ta farko girma, domin ya zamo gargaɗi gare su, amma maimakon su yi imani ba su yi ba, shi ne wa ma min ayatin illahi akbar min uktiha wa akhadnahum bil azabi Allah ta'ala ce a karshe sai muka kama su da azaba yarje uwan ko za su dawo kan hanya wa qalu ya ayyuha sahiru duk lokacin da kawo aya mai girma sai su ce ya kai matsafi ya ayyuha sahir ya kai mai sihiri amma ba wai suna nufin aibanta shi bane malamai suka ce suna nufin girmama shi ne saboda a lokacin malamai su ne matsafa wala Allah shi sa abin ma ya juye a ƙarshen zamani mata suna ganin matsafa su ne malamai malaman duba su ne malamai masu kuɗi suna ganin malaman duba su ne malamai sannan masu mulki da masu sarauta su ma suna ganin malaman duba malaman tsibbu su ne malamai kuma za ka samu wani malamin tsibbo ko a bai iya karantawa ba wani ko ahalari bai sani ba in gaje masa ahalari sai ya ɗauka sunan wani ƙadangare ne bai sani ba amma a wajen wancan yana ganin saki malami ne to a wancan lokaci su ma duk wanda ya kware da tsafi to babban malami to suna son su girmama shi yasa suke cewa ya ayyuha sahiru suka ce ya kai babban matsafi wadda ulana rabbar ka roƙan mana ubangijinka bima ahida indaka da alkawarin da yayi a wajenka innana lamuhtadun lalle mu dinnan za mu kasance shiryayyu za mu yadda da ayan Allah za mu bauta wa Allah ki kadai alhali yaudaran annabi Musa suke yi ana janye ayan ko ana janye wannan jarrabawa ko bala'i ko annoba to sai su koma gidan jiya shine Allah ta'ala ya ce falamma kashafna anhumul azaba idan muka ya azaba ko muka janye azaba ga barin su idahum yanqusun sai ga sunnan suna warware alkawari shine annatsu warware alkawari bayan mutum ya dauka shine wa nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uktiha wa hada ma raja'u an gayyihim wa dalalihim duk da ayoyin da Allah ta'ala ya kawo musu barkatai to ba su dawo ga barin batan da ainihin kirmensu ba wa jahalihim wa kabalihim da jahilcinsu da wautanku fa kullama ja'ahum aya aw ja'atuhum ayatu min hadhihi al-ayat duk lokacin da wata aya daga cikin waɗannan ayoyi suka zo gare su to yadra'una ila Musa alaihi salam a lokacin za su kaskantar da kai ga annabi Musa wa yatalaffafuna lahu fil ibada kuma za su lallabe shi. bi qawli ya ayyuha sahir abinda za su ce kenan ai al-alim suna masu girmama ki wa kana ulama zamanihim hum sahara malaman zamanin su matsafa ne shi yasa duk wanda zuwa gaishe yana tsafi to malam ne kamar yadda waɗansu wawaye suka ɗauka a yanzu ولم يكن السحر في زمانهم مضموما عندهم su a wancan lokaci a wajen su? ba babin tsargi bane, sai dai idan mutum ya yi ya cutar walaysa hadha minhum ala sabil al-intiqas minhu ba suna wulakanta annabin Allah bane ga faɗin wannan kalma li'anna al-hala halu darura domin halin wato lalura ce ta sanya su faɗin haka minhum ilayhi la tunasibu dhalik wa inma huwa ta'zimun fi dhamihim suna girmama annabin su ne fa fi kulli ya iduna Musa alaihi salam sai dai kuma inda ake samun matsala tun lokacin da suka yi alkawari wa annabi Musa to suna sabawa in ka kafa anhum haza idan aka kuranye musu wannan an yu'minu bihi wa yursilu ma'ahu bani Isra'il suna ce za su yi imani za su sake Yahuda wanda suka mayar da su bayi wa fi kulli maratin yanqusuna ma ahadu ma ahaduhu alai. amma duk lokacin da aka janye musu azaba to sai su warware alkawari wa hadha qawlihi tabaaraka wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ambata cikin wata aya balo balo da ta fa arsalna alaihim tufana mun saukar musu da ruwa irin na tufana amma ba su shiga taitayin su ba wal jarada muka koro musu fari na ainihin bala'i ko ina sai kaga fari amma ba su gyara halayensu ba wal kummala mun aiko musu da ainihin kwarkwata a ko ina amma ba su gyara halayensu ba wadda fadi'a mun aiko musu da kwaɗi su ma na bala'i amma ba su yi imani ba wasjama sannan ga jini duk abin da suka ɗiba sai ya koma jini domin ya zama musu aya amma ba su yi imani ba Allah ta'ala ce ayatin mufassalatin ayoyi ne waɗanda suke dalla-dalla waɗanda ba za a rikice ba ana ganin su ɓalo-ɓalo amma fasakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne masu barna walamma waqa alaihim rijizu lokacin da azaba ta fada kansu Kalu ya Musa duk lokacin da azaba ta fada kansu sai su ce ya kai Musa wad'u na rabba ka roƙan mana ubangijinka bima ahida inda da alƙawarin da yi a wurinka la in kashafa anna rijza wato in ya yaye mana ko la in kashafta anna arrijiza idan ya yaye mana wannan azaba nu'minanna laka lalle za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu sake yahudawa tare da kai Allah ta'ala ya ce ka kafna an ar-rijza yayin da muka yaye musu wannan azaba ila ajalin hum balighu zuwa wani lokaci da za su kai idan hum yankusun sai ga su suna warwarewa saboda haka waɗannan ayoyi sun yi kama da ayoyin da muka karanta ya sa mala ya kawo mana su a ƙarshe sai Allah ke taimake wana da fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi a laisali mulku misira, wa hazihi anhar wa hazihi al-anhar tajri min أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين to ga an san manya tunda duk bayanan da aka bayar babu maganar Firauna a cike balo balo to anan manya sun yi magana kuma maganar su shirme ne eh saboda duk lokacin da babba ya take magana in kudi ne yake gadara da shi to wannan kudin yakan fisge shi sai ya faɗi maganan da bata dace ba idan mulki ne ma haka idan sarauta ce ma haka idan ɗaukaka ko bunƙasa ne ya samu shi ma haka na ga wani bidiyo da ake gudawa wani ya tara yaran samari wanda aka wanke kwakwalwansu ah, suna masa fareti ana abin nan ina jin sai yana gwada ko shugaban ƙasa ne bai sai ya ratso inda yake ba in yayi magana in ya yi magana shugaban kasa bai isa ya karya wannan magana ba dole ya saurara dole a saurara musu eh, saboda suna da wato jarumawa suna da sojoji suna da masu damara to amma karshe sai ya kare a wulbayro eh, ina jin kun ga wannan kasa ko wannan bidiyo karshe sai ya kare a wulbayro saboda a lokacin da ya zo jama'a sun taru a gabansa da abin nan sai ya ji kaman cewa shugaban kasa ma bai isa ya yi jayayya da shi ba bai sai ya tanka masa ba amma sai ga ya rasa abin da za a dauke shi sai wilbaro aka kai shi cikin ambulan eh Allah ya kyauta saboda haka ki yasa in ka samu kudi ko ka samu mulki ko sarauta ko siyasa iskan siyasa ta fifita ka so kai a hankali eh kai a hankali amma in ka dauki hali irin na fir'auna to ka shiga uku eh fir'auna ma bai kare lafiya ba to me fir'aunan ya faɗa wana da fir'aunu fi da fir'auna ya tara mutanensa sai yayi kira a cikin mutanensa yace qala yace ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yace yanzu za a zo a kasar nan ana jayayya da mu wai mulkin misra ba nawa bane kam waɗannan manya-manyan ƙoramai da suke gudana ba suna ƙarƙashin gini na ba ne domin an ce ya yi gini sai da ya sa aka yi gini a cikin ruwa shi zai shiga ruwan ya ya zauna sauran mutane suna nan suna jiran sa gefe ga kogin nilu ga naharul furat ga waɗansu makamantan waɗannan wanda za ka rinka gani babu iyaka to shi yana ganin tun da yana fitowa da ƙarƙashin gininsa wato wannan ruwan yadda yake gudana ma ikonsa ne kamar misalin a ce kawai gwamnan bauchi ne ya gigice ya ce ruwan yankarin nan ba mu muke gudanar da shi ba eh kun san ruwan yankari kun san ruwan yankari yana gudana kamar yadda Allah tabaraka wataala ya kirkiro shi shi yasa ma ake zuba shi a cikin wannan gora da wadansu chemical a zo ana wa manyan mutane su ba za su sha ruwan rijiya ko na famfo ba ko na bohol ba wannan tsohon yayi ne to gwamnatin ya ce ya ce ruwan yankari shi yake gudanar da ruwan yankari kowannan ruwan da yake wannan dam din nan na water board gwamna ne yake gudanar da ki ko gubi dam gwamna ne yake abin nan in Allah ya ga dama sai ya huda gubi dam ba ainihin garin Bauchi hatta Rama Tawus gwamnan sai ya gudu in bai gudu ba ko ruwa zai cinye ki kwarai da gaske saboda wannan ya fi karfin ikonsa amma dai akwai masu dabara da masu fasaha suka zo ka fitar da kuɗi haka ba su suka yi amfani da dabaransu da fasahansu sai suka yi sai Allah ya taimaka idan Allah ya ga dama sai ya zama saddu ma'arif menene saddu ma'arif sun je suna gadara sai Allah ya sa burgu burgu shi ya je ya huda kasan ya yi tararikewa ya yi tararikewa da ya je kan ruwan sai ruwan ya fara fitowa da kaɗan da kaɗan daman yana bulbula da kaɗan da kaɗan tun da dam ne to wajen zai faɗaɗa ko an zo ana gyara ba zai gyaru ba da yake Allah ya riga ya yi sanadin halakar da mutanen saba'a kasan kakaf gaba daya shine ruwan ya malale wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka samu sahara kenan a kasashen larabawa har yau in ka je za ka ga yaki iyaka ganinka in za ka yi tafiya inda rana ne bata za ka yi sai dai ka bari sai dare ya yi sannan ka yi amfani da taurarin Allah in ba haka ba za ka je wani gari sai ya ganka maimakon ka yi gabas yamma za ka yi saboda tsaban ainihin rudani saboda haka ko da mutane sun yi amfani da fasahansu da dabaransu to akwai taimakon Allah subhanahu wata'ala ta'ala to amma anan sai ga fir'auna yana gadara yana ce alaysa li mulku misra shin mulkin misra ba nawa bane wa hadhihi al-anharu waɗannan koruma tajri min tahti suna tafiya a karkakina suna gudana suna tafiya inda nake so a falatun tufsirun wai ku mutane ne me yasa ba ku gani ne kan za a zo a ce muku wai akwai wani Allah bayan ni ku yadda da wannan kaji babban kato kenan eh manya sun yi magana kai karke ma yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahi? wala yakadu yubin yace kin ni ne nafi alheri ko kuma wannan wulakantacce wanda bai iya yin bayani ba yana nufin annabi Musa alaihi saboda saboda da lokacin da annabi Musa yake yaro an yi bayanin cewa akwai garwashin wuta wanda ya kona masa harce sai ya kasance baya faɗin magana a gane sosai to don haka ya san shi da wannan tunda baya iya yin bayani a gane amma lokacin da ya je madiyana ya gama zaman madiyana ya kamo hanya zai dawo lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya kira ki ya baki annabci da manzanci ai yayi addu'a me yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sai ce me wahalul uqdatan min lisani يفقه قولي لكي يفقه قولي وهل عقدة من لساني يفقه قولي لكي يفقه القوم قولي domin mutane na su gane maganarsa yace Allah ka warware mun wannan kulli da yake bakina kuma Allah tabaraka wataala karshe me yace kad uti tasulaka ya Musa tuttan mayan da kai an baka to kaga idan da yana da i'ina to yanzu babu i'ina nan eh amma kuma sai ga shi fir'auna yana gadara da wannan yana ce ai na fi shi alheri shi yasa ma malamai na ainihin luga suka yi ta bayanai am ana khairu suka ce am din nan ba wai na mu'adala ba ce. a'a yana gwada yafi annabi Musa daraja sun da annabin musa ya tashi a gidansa ya ga yarantansa ya ga komai wasu a cikin mutanen da suke raina mutum su ne waɗanda suka ga yarantanka duk wanda ya ga yarantanka ya gama da kai eh sai ka zo kana kowa zai kake yi shi sai yana tuna wautan da kake a can baya shi abin da zai tuna kenan to kaga ko da ko kun hado a kwamiti guda ɗaya ne ko a masallaci ɗaya sai ga wani wannan zai faɗi magana sai wani ya take kushe magana ko kuna girmama gigi kuma ya raina yana ganin saboda ya riga ya san yarantansa ya san yaya yake to don haka waɗannan abubuwa suka taru shi ainihin fir'auna ya raina annabi musa alaihi salam ya ma wulakanta ki ko ya kaskantar da shi a gaban mutane alhali duk wanda ya tashi a wulakance da farko idan allah ta'ala ya ga dama daga baya zai baki daraja da naukar kuma mun sha fala za ka ga ainihin mutum ya fito daga gidan da ba na kowa ba amma ya samu daraja da ɗaukaka saboda matsayin da aka baki wallahi sai a wayi gari ubansa ma sai an jana masa fadarci da ko mu ubansa yayi magana wani sai ka masa mari ba mai rama masa saboda tsaban baya da kima amma yanzu ana baka kantoma ko ana baka komishina balle a ce ka zama gwamna to babanka baban kowa ne eh iyanka iyan kowa ne kuma wallahi ba don Allah bane eh saboda duniya ne an talid al'amatu rabbataha zaman karshen duniyan kenan mu abinda muka sani asali shine idan mutum yana da shekaru ana girmama shi saboda shekarunsa idan mutum yana da ilimi ana baki martaba saboda iliminsa idan mutum yana da ƙwarewa a bisa wani fanni nan ma ana ba ki kima saboda wannan ƙwarewansa amma ba zai yi a ce duka mutane kana raina su kana wulakanta su ba amma da zaran an zuwa ce ai ɗansa shi ne ne? ko ai ‘yarsa ita take auren sarki ne? sai kuma mutum ya yi riba su ya koma ya ce a babu ka yi haƙuri ai ban sani ba ne wannan ba don Allah ba ne saboda haka Allah ta'ala zai iya fitar da ɗanka ya fi ka daraja da ɗaukaka Allah zai iya fitar da jikanka ya fi ka daraja da ɗaukaka wannan kullum abin da yake faruwa a cikin rayuwar duniya kenan kar ka ɗauka yadda ka zo ba wanda zai wuce ka a'a kai ne sanadi amma dai a ka ana iya samun waɗanda suka fi ka in ma wajen ilimi in ma wajen kuɗi in ma wajen daraja in ma wajen ɗaukaka in ma wajen shekaru ko wajen lafiya wa hadis wala haram saboda haka ana iya samun waɗannan abubuwa amma fir'auna bai lura da wannan ba tunda ki baya nazari cikin ayoyin Allah yace amana khairun min hadha alladhi huwa mahim shin ko ni na fi alheri daga wannan wanda yake wulakantacce wala yakadu yubiyin ko bayani ma baya iya yi ay yaqulu ta'ala wata an fir'auna wa tamarrudihi wa utuwihi wa kufrihi wa inade Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita mana taurin kai da kafirci da tsiya da tsageranci irin na fir'auna annahu jama'a qauma ya tara mutanensa fanada fihim yayi kira a cikin su mutabattijan muftakhiran yana gwada gadara da bunƙasa bi mulki misra da ainihin mulkin ƙasar misra wa tasarrufihi fiha yace alaysa li mulku misra shin mulkin misra ba na ba ne wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wadannan ƙoramai suna gudana daga karkashina qala qatada karkanat lahum jannatun wa anharu ma'in saboda suna da lambuna masu yawa ko yanzu tsakanin Cairo da Alexandria za ka iya samun gonakai ko a cikin garin alkahira akwai inda za ka je ka samu gonakai hektoti masu yawa ruwa ne na ainihin nil na kogi yake zuwa yake bayarwa inda suke noman kayan lambu da menene ko a yanzu idan ka je za ka gani to haka ma tsakanin gari da gari hagun da daman ka za ga gonakai ne iya ka ganinka yasa za ka ji su ba sa kukan yunwa abin da ya kamata kenan a yi a najeriya eh mu Allah tabaraka ta'ala ya ba mu kasan ma da tafi nasu kyau amma mafiya yawan mutanen mu malalata ne sai cika baki da surutu kowa kawai yana son ya samu a banza a kwance ba zai yi aiki ba ga duk mun taru mun dawo birane mun bar gona kan iyayenmu da kakanninmu ko akwai mai ja to kuma idan mutum ya zo ya zauna a gari ba lalle ne ya ci abinci sau uku ba ba lalle ba ne amma idan da za ka zauna a ƙauyenku za ka yi noma da yawa mutanen birane ma zuwa wajen ka za su rinka yi suna karɓar nan wani abu suna dawowa suna maka dabara to fir'auna ya yi gadara da wannan ya ce afala tufsirun ya ce me yasa ba za ku lura ba a ya fala tarawna ma ana fihi min al'azamati wal mulk ba ku ganin abin da nake ciki na girma da mulki yani wato yana nufin wa Musa wa atba'uhu fuqara'u du'afa yana nufin annabi Musa da magoya bayansa talakawa ne masu rauni wa hadha ka qawlihi ta'ala wannan ya dace da fadin Allah madaukaki a cikin suratul naziyat fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula fa hashara ya tara jama'a fanada yayi kira me yace faqala yace ana rabbukumul a'la yana cikin jawabi yace babu wani Allah sai shi amma a ƙarshen jawabin sai yace kai idan akwai allolin duk ƙanana ne ni ne babba ne ana rabbukumul a'la na yadda ku je ku bauta wa ƙananan alloli hadda allahn allan da ake muku magana a kansa duk waɗannan ƙanana ne ana rabbukumul a'la da ya faɗi wannan magana sai mala'iku suka ce ba za a kyale shi ba fa akazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula shi yasa Allah ta'ala sai ya kama ki da me na kalal akhirah sakamakon ta'addancin sa na farko wal ula na ƙarshe da na farko sai aka hala masa duka shekaru nawa a tsakani aka ce shekaru 40 ma alimtu lakum min ilahin ghairi da farko ya ce ban san kuna da wani abin bauta ba koma bayana bayan shekara arba'in sai ya ce me ana rabbukumul a'ala to shi yasa fa akazahu Allahu nakalal akhirati wal ula sai dai a cikin wannan aya akwai kwan gaba kwan baya eh don fa kaza Allahu nakala al ula wal akhirah shine na farko da na karshe amma saboda karshen aya shi yasa sai aka ainihin yi kwanga gaba kwan baya wannan balaga ne na alkur'ani hmm. Na wa kauluhu da falinsa amana khairun min hadha alladhi huwa Ya yace ko kuma ni ne mafi alheri ai ni ne mafi alheri daga wannan wanda yake wulakantace, wala yakadu yubiyin wanda ma ba zai iya yin bayanin komai ba idan ya taki magana ba a fahimtar maganarsa wa ala kulli taqdirin fa inna ma ya'ani fir'aun abinda fir'auna yake yake nufi la'anahu Allah eh mala yace Allah ya tsine masa bidhalika annahu khairun min Musa alaihi yana ganin shi yafi annabi Musa daraja yafi annabi Musa daraja wa kar kazaba fi qawlihi hadha lalle yayi karya cikin wannan magana ta sa ban bayyinan wadiha karya wanda take a fili fa alaihi la'ainullahi almutatabi'atu ila yawmil qiyamah wa yani bi qawlihi mahin qila haqir wato annabi Musa kaskantacce ne wa qila ya'ani da'if yana nufin annabi Musa mai rauni ne wa qala ibn jarir yani la mulka lahu yana nufin annabi Musa bai da mulki wala sultana bai da iko wala mala bai da kuɗi wala yakadu yubiyin baya iya yin bayani la yakadu yafsihu an kalame baya fasaha cikin maganarsa wa ayiyun ayyun hasirun shi mai ina ne wa qila la yakadu yuhim baya iya fahimtarwa wa qila ya'ani ayyul lisan harshen sa yana da nauyi wa qila ya'ani fi lisanihi shay a cikin harshen sa akwai wani abu min aljamrati hina wada'aha fi famihi wa huwa sagir na ainihin garwakin da ya sanya a bisa harshen sa a lokacin da yake yaro karame wa hadha alladhi qalahu fir'aun kun ga wannan abin da fir'auna ya faɗa la'anahullah kadhiban waqtila wato ƙarya ce da kirkira wa inma hamalahu ala hadha abin da ya dora ki akan wannan shine al-kufr wal ina kafirci da taurin kai wa huwa yanzuru ila Musa yana kallon annabi Musa alaihi salam bi ainin kafiratin shaqiyya da ainihin ido na kafirci wanda yake shakiyya wa karkana Musa alaihi salam alhali annabi Musa ya kasance min aljalalati wal azamati wal baha na ainihin wato yana da ɗaukaka da girma da kwarjini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma fir'auna ya faɗi wannan magana shine Allah ta'ala ya sake kawo wani ɓangare na maganar fir'auna duk maganar ba ta kare ba me yake فلولا ألقي عليه aswiratun. ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين abinda fir'auna ya ƙara da shi a wajen maganarsa yace falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin wai me yasa ba a je kowa annabi Musa da waɗansu mundaye na zinare ba kun san irin mundayen da ake magana shine wanda mata suke sawa su a wancan lokaci idan aka naɗa sarki ko aka naɗa shugaba to sai ya bashi mundayen mata sai ya sa ai ko a kasan nan ma akwai irin waɗannan sarakuna masu sa warwaron mata ko babu to an naɗa mutum don a bambanta ki da sauran jama'a to sai a mai shi mai kata shau kamar ma hukace wai ne girman eh to tun a wancan lokaci suna da wannan Shi ne falaula Ulkiya alaihi aswiratun min zahabin me yasa ba a aiko masa ba a jefa masa waɗansu win abin nan yi min zahabin na zinare ba aswiratun ko asawiratun a wata kira a asawiratun maimakon aswiratun aswiratun jam'i ne amma asawiratun shi kuma jam'ul jam'i ne wato jam'i ne na jam'i min zahabin aw ja'a ma'ahul mala'ika ko kuma mala'iku su zo ni suna gwamutse da ke duk inda zai je mala'iku suna nan dakarunsa ji suna neman bala'i wa kansu yanzu kuna ji idan annabi ya zo tare da mala'iku ko manzo ya zo tare da mala'iku in yayi wa'azi wa mutane suka ki karɓa to me kuke tsammanin zai faru yanzu ko mu koman mutane a ce dakarun da nake tare da su ɗin nan wato mala'iku ne zan zo muku tafsiri ai in ba ku ɗauka ba ba mai fita daga masallacin nan dole sai na sa kowa ya yi aiki kowanne zai hada haɗa mala'ika ya ce ka je ka duba in bai yi aiki ba gobe a zo mun da ki in ɗauki mataki a kansa saboda haka in kace a turo mala'iku ko a turo mala'iku su zo suna tare da wani annabi ko manzo to mutane suna neman bala'i ne wa kansu don mala'iku ba za su iya yin hakuri ba eh mutum yana sake hanya kawai za su dama ki eh za su kwake ki gaba ɗaya a neme ki a rasa to amma ga abin da fir'auna yake faɗa aw ja'a ma'ahul mala'ikatu muftarinin wa me yasa mala'iku ba su zo suna gwamutse da shi ba fa fa qaumahu da wannan ya lalatar da hankulan mutanensa fa ata'uhu suka yi masa da'a suka dauka cewa kima Allah ne innahum kanu qauman fasikin, Allah ya ce lalle su sun kasance mutane ne waɗanda suke fasikai saboda haka kamar yadda Allah subhanahu ya ba da daraja wa annabi Musa alaihi salam ya kasance ya kange shi daga cutarwan fir'auna domin ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala to haka ma ya kange shi daga cutarwan kalmomi na fir'auna wato bai yi tasiri a kansa ba wa fi taqdiri an yakuna qad baqiya kay'un lam yas'al izalatahu kama qala al-hasan al-basri wa ma sa'ala zawala ma yasul ma'ahu al-iblaq wal ifham saboda haka ya ce bai iya magana ba ya ce kuma me yasa ba a baki mundaye ba sa'annan ya ce me yasa ba turo mala'iku ba suna tare da ke ay yaqnufunahu khidmatan lahu sun kewaye ki ta ko ina suna masa hidima wa yashaduna bi tasdiqihi kuma idan yayi wa'azi sai waɗannan mala'iku su ce ai abin da ya faɗa din gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne zara ila shakli zahir kun ga ya dubi abin da yake zahiri ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أكثر مما نظر إليه to akwai waɗansu abubuwa a ɓoye wanda Allah yake ɓoyewa a jikin mutum ya za ka ce in ga mutum haka zahiri kada ka raina shi wani za a ganki ɗan feret idan ka raina shi in ya maka wawan mari sai ka hango jahannama saboda tsaban bala'i amma kuma zai ganki ɗan feret wani kuma za a ganki da jiki ya ƙoshi da ƙyar yake ma tafiya saboda tsaban koki da kyar yake numfashi eh amma da za a je a dora shi a sikeli sai ka ji an ce bai wuce talatin da biyar ba wanda kuma yana jin nauyin sittin da nawa ne ana bukatan sittin ko sittin da biyar ko saba'in mutum ya ce ya koki an dora shi amma bai wuce talatin da biyar ba ai kaga ya zama irin biredin nan ne wanda cikinsa kawai fanko ne shi yasa aka ce in kaga zahirin mutum kada ka raina shi akwai abin da Allah ya boya cikinsa saboda haka fir'auna ya raina annabi musa saboda yana masa ganin zahiri alhali akwai waɗansu sinadarai na darajoji da mu'jizozi waɗanda suke koye a cikin annabi musa alaihi salam bayan rabuwansu da fir'auna shi fir'auna bai san da wannan ba ko da yake ya ga alamu tunda an turo ayoyi iri daban-daban amma duk da haka fa saka fa qauma ya wautar da hankulan mutanensa fa ata'uhu suka yi masa da'a innahum kanu qauman fasikin Allah ta'ala ya ce mutane ne fasikai saboda haka tun da shugaban su ya karkace ya lalace su ma suka lalace gaba daya to a ƙarshe me ya faru فلما asafuna فلما آسفونا انتقمنا فجعلناهم سلفا ومثلا akhiri. to karshen labarin su kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale su sun yi walwala daidai gurgudun walwalan da za su yi a ina a ƙasan Misra da kewaye bi ma'ana fir'auna da manyan mutanen da suke goyon bayansa to amma a ƙarshe da shi da mutanensa Allah ta'ala ya ce falamma asafuna yayin da suka baƙanta mana rai yayin da suka bata mana rai in takamna milhu Allah ta'ala ya ce sai muka yi ramakon gayya da gare su fa garaqnahum ajma'i muka zulmu yadda su gaba daya ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sannan muka sanya su labari ne wanda ya kude kuma domin su zamo misali ko aya ga waɗansu mutane daban a wata a kira'a faj'alnahum sulufan maimakon salafan sulufan lil akhirin wato sulufan wa masalan lil akhirin ga waɗansu mutane daban bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya kirya musu wata dabara wanda su ba sani ba suna ganin su suna da wayo shi da yake wa an haru anharu tajri min tahti alaysa li mulku misr duk ya faɗi waɗannan maganganu to sai gashi ya fita da shi da mutanensa kuma ya shiga ruwan da yake gadara yake ganin yana fitowa sa da wannan ruwa Allah ya dulmuyar da shi da ke da mutane, sun gagara tsere ma wannan ruwa in shine min minhum muka yi ramakon gayya da gare su muka sanya su kuma suka zama misali suka zama labarin da ya shuɗe to ba a maganansu to wannan shine annabi Musa alaihi salam menene hikiman kawo tarihinsa an faɗa ne wa manzon Allah domin a rarrashe shi saboda haka kai ma mai wa'azi mutane ba za su kyale ka haka kawai ba In inda za ka yi wa'azi ka faɗi gaskiya wa mutane sai dai idan za ka bi ya rimomi ka sha kiɗa eh, abinda ake nufi da bin ya rimomi shi ne za ka bi gwamnati ɗari bisa ɗari za ka bi masu sarautu ɗari bisa ɗari za ka bi masu kuɗi ɗari bisa ɗari za ka bi shugabanni ɗari bisa ɗari ko ka bi mata ɗari bisa ɗari kin sun yi ɗa'a wa Allah ko sun kauce kai kuma kana malami kana ce ku je daidai ne ba komai in kun je kun yi umra sau ɗaya a watan Ramadana duk Allah zai gafarta muku tsafe-tsafen da kuka yi to kaga duk wanda ya zo ya bi wannan layi to ya halaka gaba daya amma in dai har idan sun yi kuskure za ka yi musu gyara to dole kuma wani lokaci za a yi tsegumin ka dole za a zage ka dole za a kawo makirce-makirce iri-iri domin a lalata maka al'amari to amma ka yi hakuri. saboda haka fir'auna ya yi iyaka abin da zai yi da shi da mutanensa kuma suna gadara da mulki da sarauta da ƙarfi da kuɗi da wayo amma Allah tabaraka ta'ala ce in taqamna minhum muka yi ramakon gayya da gare su muka dulmu da su gaba ɗaya, aka halakar da su saboda haka ya kai manzon Allah kai maka yi hakuri abinda kafiran Qurayshawa da sauran kafirai suke maka wannan mai wucewa ne kai ne kake sama su kuma su ne suke ƙasa sai kuma misali na gaba walamma zuriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddud wa qalu a alihatuna khairun amhu ما دربوه لك إلا جدلا بل هم قوم Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce ma duriba ibnu maryama masala, yayin da aka buga misali da dan maryam wane ne dan maryam annabi isa karka ji ce dan maryam ka dauka wani dan maryamu a annabi isa alaihi salam ne mai wannan matsayi da shi ake nufi da wannan aya da aka buga misali da ki idza makamil minhu yasiddun sai ga mutanenka suna dogewa sun ma wulakanta maganan ba su dauke ke a bakin komai ba wa qalu suka ce a alihatuna khairun am hu wai allolin mu su suka fi daraja ko kuma shi annabi isa tunda an ce an halice ki ba tare da uba ba to ai ga gumaka nan gumaka kuwa an sassaka su ne aka zo aka ajiye su su ne alloli sai suka ce wai gumaka sun fi annabi isa daraja su abinda suka dauka kenan shine malamai suka ce wannan tunanin su bai ba su daidai ba ko don saboda giyan da suke kane ke yasa suka yi wannan hukunci ai tunda aka ce wannan an halice ki ne ba tare da uba ba da ikon Allah sai kuka ce ba ku yarda da ikon Allah ba amma ina yana da mahaifiyarsa yana da uwarsa to tunda yana da uwa to shi wancan gunkin da aka mai keke Allah sai a gwada uwarsa da ubansa eh ina iyayensu suke kuma kan? ai ba su da iyaye karke in ka bi kididdiga za ka iya samun kafintan ko mai sassaƙan da ya je ya sassaƙe bishiya ya zo ya sassaƙa wannan gunki ɗin sannan ya sayar maka kai da baka da wayo ka je ka kafa shi a gidanka kana bauta masa kana roƙonsa kana neman biyan bukata a wajensa to inda haka ne ai a kwatanta gumaka da annabi isa ɗan maryam wannan kwatancen ma ba zai yiwu ba tun da shi yana da mahaifiyarsa amma kuna jayayya ne akan ubansa kun ce bai da uba ba ku yarda da ikon Allah ba to gunki kuma to ina mahaifiyarsa ina ubansa yake ina uwarsa take babu sai dai masassakinsa da kuma wawan da ya sayo ce to shi yasa maganar da suka faɗa wannan ya gwada ba su da hankali wa qalu a alihatuna khairun am huwa Allah ta'ala ya ce ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan misali ba sai don saboda suna son su yi jayayya da kai kawai bal hum qaumun khasimun lalle su mutane ne masu yawan hukuma yaqulu ta'ala mukbiran an ta'annuti quraish wannan taurin kai ne na quraishawa Allah ta'ala yake bayyana mana fi kufrihim wajen kafircin su wa ta'ammudihim al-inada wal jalal da gangan suka yi taurin kai da jayayya walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wato suna soshewa kala gairu wahid yadhakun walan suma daga cikin su dariya suke yi suna ce to wanda baya da uba kuma shine ake buga mana misali a yau jebo bi ku ji mamaki daga wannan ay yajza'una wa yathaquna dariya kawai suke yi suna ce ai bai dace ba wa Ali alihatuna khairun Amhu, suna ce kin guma suka fi alheri ko shi ai guma kanmu ma sun fi shi daraja yaquluna a Hatuna khairun milhu sun fi shi daraja ya'nuna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walansu malamai kuma suka ce suna nufin gumakansu sun fi manzon Allah annabi Muhammad daraja eh kun san wani lokaci za a iya samun aya guda ɗaya tana da fassara daban-daban to hakan dauke abin da yake munasaba wani lokacin akwai jayayya sai a dauki zahirin aya abin da aya ta zo da shi a zahirance amma ta kan yi daukan yi kimala daban-daban saboda haka inda jayayya sai a dauki zahiri ya yi kiri to ma da rabo hulaka illa jadala ba su buga maka misali ba sai don saboda jayayya fa ya ya'lamuna annahu laysa biwaridin alal aya eh idan ma suna wulakanta annabi Muhammad bin Abdullahi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba da shine ake magana cikin wannan aya ba لأنها لما لا يأكل وهي قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم yasa aka ce da ku da abin da kuke bautawa koma bayan Allah dukkan ku wutan jahannama ne sai suka ce to ai annabi Musa ma kiristoci eh, annabi Isa kiristoci suna bauta wa annabi Isa to tunda aka ce da mu da kuma kanmu duk yan jahannama ne to mu mun yadda da wannan annabi Isa ma shi ma yana cikin jahannama tunda an bauta masa alhali annabi Isa bai ce a bauta masa ba bai yadda kuma a bauta masa ba Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da annabi Isa ranar takin alkiyama shi idan ya sake dawowa waɗanda suke bauta masa ma zai baranta da gare su kamar yadda za mu gani a gaban insha Allah ta'ala na'am sun mahi ya kitabu li wannan magana ne ga kyawa. wa hum ma kanu ya'buduna al-asnam wal Anda? abin sani suna bauta wa gumaka ne kishiyoyin Allah walam yakunu ya'buduna al-masiha yuri yuriduhu ai ba sa bauta ma Isa dan Maryam amma da yake sun ji kiristoci suna bauta masa shi yasa suka shiga cikin wannan ribibi wa ayyana anna maqalatuhum ma kana jadala minhu suna neman jayayya ne kawai laysa yataqiduna sihataha wato ba wai sun ɗauki maganar da muhimmanci ba ana bi umama radiyallahu an ga wani hadisi daga abu umama Allah ki kara yadda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya ce ma dalla ba ba'da hudan wato mutane ba su bace ba bayan kirya kanu alaihi wanda zan kasance a kansa illa urisul jadal face an ba su ainihin sun an gadar musu da me da ainihin jayayya shi yasa duk wanda ka shi yana jayayya to yana da ilimi ne ya gane abin sai idan bai gane abin ba yana jayayya nan da nan za a kama shi amma in ya gane abin ya ki gaskiya to shine za a yi ta buga jayayya da shi ai ta sai ya zo ga hanyar gaskiyan ya sani amma ba zai bi ba sai ya kawo maka wani tawili ai ta tafiya a haka to annabi yayi gaskiya ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية sai annabi ya karanta wannan aya ya ce ma da rabu hulaka illa jadala ba sa buga maka waɗannan misalai sai don saboda jayayya balhun hum qaumun khasimun a su mutane ne masu yawan jayayya kawai kamar yadda imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nasa to menene matsayin annabi isa alaihi salam a wajen allah wannan za a bayyana mana za a fayyace mana da masu bauta masa da waɗanda suka yi imani da ki da masu murna wanda su suna ganin an haɗa da ke a cikin wata magana to za a yi bayanin matsayinsa a wajen Allah sai Allah ce mai in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il in huwa shi annabi isa alaihi salam bai kasance komai ba illa abdun face bawa ne na Allah to kun ga wannan aya kai tsaye tana magana tana faɗa da waɗanda suke ce annabi isa ɗan Allah ne eh annabi isa ɗan Allah ne a ƙarshe kuma sai su ce muma ’ya’yan ƴaƴan Allah ne in an je wani waje kuma su ce annabin Allah ne in an je wani waje su ce manzon Allah ne to wane ne ba wane ne ba wane za a ɗauka wane za a ɗauka aiki da shi ka ce annabi isa ɗan Allah ne sannan ka ce kuma ƴaƴan Allah ne wato duk wani mai bi shi ma dan Allah ne shi kenan sai ya kwanta ya bar sabis din tun da shi dan Allah ne zai samu gatan Allah in huwa illa abdun annabi isa alaihi salam bawa ne na Allah ana amna alaihi Allah ta'ala ya ce maka masa imomi iri daban-daban yani isa alaihi salam ma huwa illa abdun min ibadillahi azza wa jalla bawa ne a cikin bayin Allah anama Allahu alaihi bin nubuwati war risala Allah ya baki annabci kuma Allah ya baki manzanci kuma ya waye gari ɗaya daga cikin ulul azmi min rusuli waja'alnahu masalan li bani isra'il Allah ta'ala ya ce muka sanya ki aya ga ainihin bani isra'il da dalalatan wa hujjatan wa burhanan ala qudratina ala ma nasha domin mu gwada musu hujja bisa ikon mu akan abin da duk muke so shine masalan li bani isra'il walau nasha'u ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه وإنه لعلم للسيات فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الله تعالى يقول ولو نشاء da mun ga dama laja'alna minkum da mun sanya daga cikin ku mala'ikatan fil ardi yakhlufun mala'iku a bayan ƙasa waɗanda za su rinka mai juna idan waɗannan suka tafi waɗansu ma za su zo a bayan su idan da Allah ya ga dama yadda mutane suke a duniya to haka za a sanya mala'iku muna kallon su sai dai kuma babu wanda zai yi sabo wallahi baka yi sa ba to amma Allah bai ga daman yin haka ba don wani mala'ika in ya je wuce ka kana tsegume to in ya kwaɗa bakinka bakinka liƙewa zai kaga babu cin tuwo kenan Yi, kuma babu shan ruwa ba za ka dade ba za ka mutu ko in ya same ka kana aikata wani laifi shi shikenan sai ya taka kai murkushe ka kamancin naka ya wuce an gama da kai kenan ka zama kabaru kana to idan da Allah ta'ala ya ga dama da zai sanya mala'iku minkum daga cikinku. muna mu'amala da su shine malamai suka ce wannan magana ma ta yi girma saboda me saboda ga aljanu ma Allah ta'ala bai sanya su kamar yadda ya sanya mutane ba sai ainihin mala'iku yanzu ana jin da akwai aljanu suna zama a wajen karatun nan sai ka tashi zaka je shan ruwa ya ce zauna ba a gama ba eh inda aka ce wannan gashi aljani ne ina jin ma sai a faɗi magana ɗari ma ba za ka ji ko ɗaya ba kana yi kana waiwaye domin saboda kada aljanin ne ya shafa maka wani abu to aljanu ma ba a sanya su kamar yadda kuke ba to me yasa kuke neman waya kawo mala'iku in banda taurin kai wato kun ga kenan ana mayar da martani cewa in aka turo mana mala'iku ba za mu iya da su ba aljanu ma ba za mu iya da su ba balle mala'iku amma dai Allah ta'ala ya ce walau na da mun ga dama to la ja'alna mala'ikatan fil ardi yakhlufun da za mu sanya mala'iku a bayan ƙasa waɗanda suke mayewa ko waɗansu sun tafi waɗansu za su dawo wa innahu lalle ki annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne ba ɗan Allah ba la ilmun sa'ati fala tamtarun biha a wata ƙira'a. wa innahu la alamun li sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un siratun mustaqim lalle annabi isa alaihi salam alama ce ta takin alkiyama shine kuma alama na takin karatunmu a kansa za mu gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh